sala a cikin moto dubu ɗari ya faru ne Allah to baka gani da safe aka ce kalli kalli ka ta mana kai wawa ne aka ce send your account number broda na tura a cikin moto maryam but maryam but inna lillahi dubu ɗari biyar sale sale kalla kai sale kalla sale kai sale dubu ɗari biyar kai sale ka gani kuwa la ilaha illallah kai kai kai kai kutumar like I don't even know where to start from. I don't even know how to start thanking you, Mariam. I really appreciate like man, when I saw the alert I had to go crazy because man a want to lockdown ɗin dubu ɗari biyar no be play go the Allah shi the buɗe Allah shi Allah shi saka maki da gidan aljanna fiddausi a jino moto na forever in my ya Allah dai ya biya za su ci ubansu yin shi ne yin shi ne Popotu, eh, eh. tashe tashe yau shi ma ya zo tashe kosmotu ya zo tashe maryam good ya zo tashe tashe tashe yau eh, shi ma ya zo tashe kosmotu ya zo tashe maryam good ya zo tashe Allah kina da shinkafa inda stew ba mini shi in babu jino ba na ci ashirin da bokitin shawarman ki karkato min kaɗan idan lasa haba maryam kin san kin fafa ko dai ni ma in tura a kan ba sai ki jefe ni da miliyan goma haba na san ba kya jin kyashi ta jikin wani wani wani ke tashi to kafin in rufe yi wa wani fakan a cikin gari din yanci a ratu fasun bani kofotu na ishe su fasun gari maryam buta sani na shigo gari ba ajino moto so sweet life da nono eh ma ajino moto so sweet living life rather tashe ina ba su shi 442 dan keji keji baki na ma beji beji ta 442 ina ba su shi feji feji baki na ma beji beji ta 442 na ji wai sarki na ta neman rawani bayan shegen nike kaɗa mai rawani da ya ganna gaban shi ya fara bin let's talk about the north and not the north north kauna sai kun haɗa ku za ku ci gaba inda rabo a nan sai ku haifa babba ina cutar lirikal bullet ratata kana sarki baka san cin talaka ba ko na jakin su baki dan sun balaga ko dogare ai dole su so canji dawakin fada sun fara jin yunwa hawansu ake kawai fa ba lura suna jin haushi ba su da aiki wula ga fali kuma ba su da aiki ina da mata duba a jino na ya ka ganta ya ka ganta ta nuna son kowa kin su kanin fetir, kin su kanin fetir son kowa kin su kanin fetir, kai beji beji baki na ma beji beji 442 dan keji keji ta ce 442 ka cije beji beji ina ta basu beji beji baki na ma beji beji